بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما من طلق آياتكم يا أيها الذين آمنوا ittaqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh gaskiya alhamdulillah mun haɗu da yan uwa a wannan gari na Sokoto a wannan cibiya mai tarin albarka ta as-sahaba markazu sahaba wa ahlul bait a nan cikin garin Sokoto kuma za mu yi tarayya da juna wurin karanta waɗannan takaitaccen baitoci na shekul islam ibn taimiyya mana roƙon allah ta'ala da sunayen shi kyawawa da siffofin shi maɗaukaka allah ta'ala ya mana jagora waɗannan takaitaccen baitoci da za mu karanta su a wannan la'asariya ta goma sha shi daga watan jimada sani a wannan shekara ta 1431 la'asariya da je daidai da 30 ga watan biyar shekara ta da goma miladiya mawallafinta ne abul abbas wanda yake ahmad bin abdulhalim ibn taimiyya shekul islam kenan duk wani wanda yake magana akan sunna to lalle babu yadda za a yi face sai ya koma ga shekul islam ibn taimiyya muna roƙon allah ta'ala da sunayen shi kyawawa da sifofin shi maɗaukaka allah ta'ala Allah ta'ala ya gafarta mashi ya sanya aljanna ta zama koma a gare shi wannan littafi ko waɗannan baitoci sanadiyar rubuta su shine malamai suna cewa wani bawan Allah ne ya rubuto shekul islam ibn taimiyya tambayoyi yana tambayar ya san mecece aƙidar shekul islam ibn taimiyya kuma shi a kan wacce mazhaba yake wannan yasa shekul islam ibn timiya ya rubuta mashi amsar tambayarsa ya rubuto tambayoyin ne a tsari na abiyat ɗaya kenan rawi ɗinsu mana harafin ƙarsansu gaba ɗaya lamun ne mun gano wannan sai shekul islam ibn timiya ya mai mashi da irin zibi irin amu na abin da ya rubuto mai tun da ya tambayar da ya rubuto sun kare da lamun shi ma sai ba shi amsar da ta kare da lamun an gano wannan da ke ko maimakon ya rubuto nasar ya rubuto da aka saba rubuta tambaya ka miƙa sai ya rubuto ta awake shi ma sai ya rubuta mai awake lallai Allah ta'ala ya aji ilimi sosai da sosai a zuciyar ibn taymiya da yawa malamai da ke suke zamani da shi sun sheji waɗannan al'amura sosai da sosai wani yake cewa shekul islam ibn taimiyya idan shi bai taba nuna mashi irin shi ba hmm? ibn taimiyya idan shi bai taba nuna mashi irin shi ba eh wani kuma yake cewa in kaga ibn taimiyya yana karatu kamar ka ce Allah ya bude mashi taska ta karatu ne kawai gata a gaban shi ya dauki wanda yake so ya bar wanda yake so domin akwai al'amurra masu tarin gaske da suka kiki kaka zuwa ibini taymiya alhamdulillah rabbil alamin aka warware su masail na aqida masail na fiqhiyya masail iri daban-daban wannan majmu'ul fatawa na shekul islam zai zama shaida akan wannan littafin shi da ya rubuta zai zama shaida akan wannan littafin shi da ya rubuta aljami'u sahih liman baddala din almasih ya zama shaida akan wannan zuwan da ya kasan masar ya haɗe da kiristoci fada-fada da yake masana addinin kiristanci ne ibn taymiya ya tattauna da su ya tattauna da su suka ji san komai ma a kiristancin ba to mai suka sani rajman bil gaibi ne kawai ibn taymiya hakikanin gaskiya Allah ta'ala ya aji ilimi a tare da shi muna roƙon Allah ta'ala ya gafarta mishi abinda wannan kasida ta kunsa shine tambayar amsar ta abinda amsar tambayar da aka yi mishi an yi mishi tambaya ne akan a san aqidar shi kuma a san mazhabar shi kun ga wannan zai nuna mana fa muhimmancin aqida cewar mutum zai so ya san ka mutum zai so ya san kai akan me kake ta mazhaba abu ne mai saukin gaske domin galibi idan aka ce mazhaba ana nufin sabanin da aka samu a furu'a ba abin da yake usuluddin ba far'uddin to shi kuma abin da sabani da aka samu a furu'uddin al'amari ne mai saukin gaske domin shi wannan saɓanin ɗayan abubuwa guda uku ne babu na hudu saɓani ba fa usuluddin ba a furu'uddin ɗayan abubuwa guda uku ne ko dai zama ikhtilafu tanawwu saɓani ne da aka yi amma manufar shine a wa mutane a ba mutane al'amura abu daban-daban in ka gara ma ka yi wannan in ka gara ma ka yi wannan tambaya ana ita ce siffa ta tahiya guda nawa muke da su kaga ba nau'i ɗaya bace ba nau'i biyu bace ba nau'i uku bace wannan ana kiran shi ikhtilafu tanawwu an nawwa maka in ka gara maka wannan riwayar in ka gara maka wacce riwayar in ka gara maka dauki kowace riwayar da kake ma yuridullahu li ja'ala alaykum fi dini min haraj millati abikum ibrahim yuridullahu li yuridullahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra hakan ka dauki siffa ta salatin annabi sallallahu alaihi wasallam zaga ba riwaya iri ɗaya bace duk wanda ya duba tafsiri na ibnu kasir a lokacin da yake fassara ya ayyuhal ladina amanu inna allaha malaikatu yusalluna ala nabi ya ayyuhal ladina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima a karkashin nan ya kawo nau'i daban-daban tabbatattu da suka tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na sifar salati a gare shi balle ka duba jalawul afham na ibnu qayyim almajiri ibnu taymiya to duk irin wannan sabani sabani ne na annawa maka kaga dama kai wannan kaga dama kai wannan so haka ba za ka zo ka cilista mutane ka ce za su ɗauki riwaya ɗaya a tahiya ba ko za su ɗauki riwaya ɗaya a salatin annabi ko za su ɗauki riwaya ɗaya a du'a istiftah domin nau'i ne daban-daban mun gano wannan hikimar anan domin ka ɗauki wanda kake so al'amari ne yau ka sa wacce rigar haka kake gobe ka sa wacce haka ga dama haka Allah ta'ala ya nagu amana domin ya zama rahama a gare mu saɓani na biyu shine ya zama saɓanin fahimta an gana na ne saɓani na biyu kamar yadda malamai suke buga misali da faɗin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da ga sahabansa ya ce lai salli anna ahadukum hukumar illa fi bani ƙwarai'za kada ɗayan ku ya kuskure iya sallar la'asar sai ya kai bani ƙwarai'za shin wannan yana nuna cewar ko da sallah ta kama mu a hanya ba za mu yi ba sai mun dira mana ko da za mu shiga da almuru kenan sai mun kai can za mu salar la'asar yanzu an ƙara mata lokaci sai mun kai banu ƙuraiza kun gano wannan wasu kuma suka ce a'a yake Allah yana nufin mu gaggawa ne amma baya hana in sallar ta riske mu a hanya mu saboda haka da suka yi tafiyar la'asar tana a hanya wasu ba su yi ba suka jira wasu suka gama amma su suka ce ba za su yi ba dan manzo Allah ya ce kada su yi sai sun kai banu ƙuraiza saboda haka su koli sha ce za ta yi musu a hanya sai sun kai banu ƙuraiza za su yi sallar la'asar ɗinsu su saboda mai saɓani na mi fahimta faɗin Allah ta'ala da yi ya ce ya ayyuhal na amanu la ta ƙarabu salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma kolon wala junuban illa abidi sabilin hatta ta wa in kuntum junub wa in kuntum marda wa in kuntum kuntum nisa ga wurin da nake nema aw mun nisa ko kun taɓa mata a daidai nan aula mastumin nisa ko kun taba mata abdullahi dan mas'ud da abdullahi dan umar suka ce abin da ake nufi shine taba mace da ka taba mace da alwalaka ta kare. binai akan wannan ne suka ce duk mutumin da ya taba mace alwala shi ta kare suka lissafa shi daga cikin abubuwan da ke warware alwala mun gane wannan da kyau abdullahi dan abbas shekul mufassirin turjumanul qur'an yake cewa ayar tana mana kawaici ne tana mana alkunya ne na jima'i ba tana nuna mana taɓa mace yana karya alwala ba ne ana ta malam ibn abbas me dalili akan haka sai ce ai da yawa Allah ta'ala yana amfani ya kawo lafazin abin nan irin wannan a cikin qur'ani yana nufin saduwa kama faɗin Allah ta'ala ya ayyuhal ladzina amanu idza nakahtumul mu'minat ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن من قبل أن تمسوهن كافن كتبسو shin kafin ku taba su ko kafin ku yi jima'i da su duk malaman tafsiri sun yi jima'i cewar saduwa shike sa mace ce idda a lokacin da miji ya sake ta in miji ya sake ta ba tare da ya sadu da ita ba babu wata idda a kanta an gano wannan da kyau duk matar da mai gidanta isa ke ta kafin ya sadu da ita babu idda a kanta amma in rasuwa yi kafin ya sadu da ita wannan za ta yi idda ta kaba haka na faɗin Allah ta'ala wayan tallaqatu muhunna min qabli an tamassuhunna wayan tallaqatu muhunna min qabli an tamassuhunna wa qad faradtum lahunna fariidatan fa nisfu ma faradtum illa an ya'funa wa ya'fu alladhi bi yadihi uqdatun nikah idan kuka sake su kafin ku sadu da su kuma bayan kun ba su sadaki to a nan suna da rabin sadaki ɗaura aure kawai ya ba mace rabin sadaki in gaba ya kace ce ka fasa ka ba ta naira dubu goma yanzu za a dawo ma da naira dubu biyar dubu ashirin za a dawo ma da dubu goma dubu ɗari za a dawo ma da dubu hamsin an gane wannan da kyau to haga nan Allah ta'ala ya gicciya wannan ne a ƙarƙashin kafin ku sadu da su saboda ka sai Abdullahi ɗan Abbas ya ce lamsu da ake nufi a wacin sura ta annisa yana nufin jima'i to a gana an samu sabani ko ba samu sabani ba an samu sabani to tunda an samu sabani anan idan sahabbai suke sabani ko gaggagaggan malamai da duniya ta yadda da su malamai ne suke sabani to abin ba ƙwariya ake jefawa ba ko mutum ya zaɓi ganin daman shi bane a'a zai kallaci dalilai ne wanne fi ƙarfin dalili shi mutum zai ɗauka an gane wannan da kyau wannan ita ce ka'ida ta sabani na farko dai ya zama sabanin malamai ne suka yi shi amma idan mu ne dalibai muka sabani wani wani sabani za ci an yi mutumin da muna jin baki baki na jan mu aka ga mutum ba zai ce ma cewar wai yayi akwai wani sabani akan matsala ba ana cewa akwai sabani ne idan malamai ne suke sabanin amma idan ba malamai ne suke sabani ba wannan bai zama zan sama sabani ba kawai an gano wannan da kyau ɗaya kenan na biyu kuma idan ba a sabani ba kan matsala magabata ba su saɓani ba a yau wani ba zai kawo saɓani ba idan magabata suke saɓani kan matsala a yau wani ba zai zo ya ɗinke ba kamar yadda sahabbai suke saɓani wani ya ce abinda da ake nufi shine taɓa mace kun gane wannan wani ya ce kuma abinda da ake nufi shine me saduwa to yanzu wani zai wasu za su ce sun yi ijima'i sun ɗinke wancan saɓanin a ga yanzu ya bai wa kanshi wahala ne Kar ka mata su ma da suka ce taba mace ake nufi sun ba da dalili Allah ta'ala yake cewa wala anzalna ilayka kitaba fi qirtasin falamasuhu bi aidihim suka taba shi bi aidihim da hannayensu saboda ka sai nuna allamsu ana nufin shabani to Allahumma surati nisa'i bata ce da hannu ba suratul an'am ta kawo da hannu nan ba muna tahrir din masail din bane amma dai muna da bau muna ba da haske ne ga yan uwa cewar ga yadda abin yake sabani kashi nawa kenan biyu ko dai ya zama saɓanin nau'awa ko kuma ya zama saɓani na fahimta idan saɓanin fahimta ne a nan abu ne mai sauƙin gaske domin ijtihadi ne yake shiga ciki to shi kuma mujtahidi idan ya ijtihadi i daidai yana da lada biyu ladan farko na ijtihadi da i don ba karamin kwakwalwa ya amfani da ita ba na biyu kuma na daidan da i in ya kuskure kuma yana da lada ɗaya ladan ijtihadi da saɓani na uku shine ikhtilafu tabad saɓani na ƙin gaskiya an nuna mashi gaskiya ya ƙi ji ya ƙi yadda da ita to haga a nan ba za a ce an yi saɓani ba kawai ƙin gaskiya ne eh kamar mutum ya zo ya ce an yi saɓani don shi'a ya ce Allah ta'ala ce inna Allah ya amuru kuma an tasbahu baƙara cewar ita ce na na Aisha a ga wannan arnanci ne ba za a ce wai saɓani bane ahlus sunna sun ce sun ce saniya shi'a sun ce a ya kaga wannan ba zai yi ba an gane wannan da kyau ko to waɗannan su ne saɓani na uku guda uku al'amuransu kuma masu sauƙi ne to ma a aƙida babu wannan saɓani aƙida ko dai ta zama ta sunna ko ta zama kishiyar ta sunna ita aƙida ba a rasa mutum baya rabuwa a samu mutum ba shi da aƙida domin idan aka ce aƙida ismul maf'ul ne ma'ana fa'il ne bi ma'ana maf'ul domin akwai fa'il bi ma'ana fa'il akwai fa'il bi ma'ana maf'ul fa'il bi ma'ana fa'il kamar alim bi ma'ana alim amma fa'il bi ma'ana maf'ul kamar marid ko qatil bi ma'ana maqtul rajulun qatil ai rajulun maqtul an kashe shi to amma fa'il bi ma'ana maf'ul ne ma'ana al-ma'qud abin da aka kulle a zuciya duk abin da mutum ya kulle a zuciya domin al-masdarin shine al-aqdu shi kuma al-aqdu kamar yadda mai lisan al-arab ya faɗa shine abin nan duddul hil naqidul hil haka ya faɗa ce naqidul hil kishir abin da yake a warware kaga shine a kudurce shine aqida kudurin zuci abin da mutum ya kudurce a zuciya ko dai zama kyakkyawa ko ya zama mummuna amma babu babu yadda za a yi mutum ya rasa da cewar wai shi bai kudurta komai ba ko shi baya kan kowace akida wannan ba zai yi ba domin cewar baka kan kowace akida to ita ma akida ce eh cewar baka kan kowace akida to wannan ita ma akida ce ko kuma cewar kowa naka ne duk musulmai ɗaya suke na'am wannan akida ce amma dole za a auna kowa akan sikeli an gane wannan kaga akan wannan yanzu da wanda ya ce abu hurairata radiyallahu anhu da wanda ya ce abu hurairata ya la'ance shi a wurin ta duk yake nan suke eh tunda ya ba bambanci kun gane wannan a wurin shi da kiristanci wanda ya gino akan at-taslis da at-tabshir taslis da Allah ta'ala ya ce laqad kafara allazina qalu inna allaha salisu salasa ba aqida bace aqida su kenan da kai kuma da kace la ilaha illallah a wurin shi duk ɗaya ne domin aƙida ce ya ce ba ruwan shi da aƙida duk ɗaya ake sun ga wannan mummunar aƙida ce an gano wannan da kyau ko mummunar aƙida ce idan aka ce alaƙida duk abin da mutum ya ƙudurce a zuci to amma ahalin suna sukan ce alaƙaidatu sahiha ingantacciyar aƙida kun gano wannan da kyau ingantacciyar aƙida sai dai mu abin da muke gani al'aƙida ba ma ga ana kawo a sahiha haka ne ko ba ka bane wannan abu sananne ne a wurin malaman larabci ibn eh, malik a cikin alfiya yana cewa wa ma min al-man'uti wa na'ati uqil yajuzu haffuhu wa fi na'ati yaqil wa ma min al-man'ut duk abin da yake man'ut ne wa na'at da kuma na'atu ma'ana na'atu da man'ut uqil da aka gane shi ko da ba a faɗa ba to wannan ya juzu haffuhu ya halatta ka share shi ya halatta ka share shi dan da zaran ka ce alaqaidatu dama a sahihatu ake nufi eh to ba lalle ne sai ka faɗa sahiha ba saboda shi wanda ka faɗa ma uqil ya gane abin wa fi nati yaqil an gane wannan da kyau ko saboda ka alaqidatu sahiha ingantacciyar aqida da mutum ya kudirce a zuci wannan akan ta shekul islam ibnu taymiya ya bai baima wancan bawan Allah amsar tambayoyin shi wannan kaga nuna mana ayyukan zuci kenan zuciya ita za ta ƙudirce gangar jiki shi zai nuna kun gano wannan da kyau shi yasa imani yana ginuwa a zuciya ne sannan sai baki ya hurta shi sannan sai gabai su aikata shi sannan sai mutum ya imani da cewar kuma yana karuwa yana raguwa idan zuciya ta kudirce imani amma na idan baki ya kudirta ya faɗi imani amma zuciya ba ta kudirce shi ba bai zama imani ba ya zama munafunci Allah ta'ala yana cewa wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin kun gani Allah ta'ala yana cewa idza ja'aka al munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasul wallahu yashhadu innal munafiqina lakazibun saboda sun faɗa abinda ya yaquluna bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim kaga dole imani ya zama ne ya daskaru a zuciya sannan kuma baki ya hurta shi sannan kuma na uku na uku kenan ko ayyuka na gabai su nuna gabanka su nuna domin in gaban mutum ba su nuna ba zai zama ba murji'i wala ta ku murjiyan la'uban bidinihi ala mal murji'u bidini yamrahu shi ba ruwan shi kawai shi yasa ita ce aqidar da ake so a sa mutane a zuci at-taqwa hahuna mutum ba wata alama ta addini a wurin shi ko mace ce ɗaliba babu wata alama ta addini a jikin in kai mishi magana ko kai mai nasiha ya ce a takawa hahuna tsoron Allah a zuci yake nam tsoron Allah a zuci yake aiki da tsoron Allah kuma fa a gaba yake tsoraka dole zama na zuciya ta kudirce baki ya hurta Gaɓai sun aikata sannan kuma mutum ya tabbatar da imanin shi yana ƙaruwa yana raguwa wa qul innamal imanu qawlun ونية وفعل على قول النبي مصرح وينقص طورا بالمعاصي وتارة بطاعته ينمي وفي الوزن يرجح كما يدى ابن أبي داود يفعل تكن حقيقية وانا اتشي أكيدا قدر زوتي سوني مالا يمن بياني أتكن وانا أنسان يما وانا قصيدة دا اللامية سوى دا ta kare da harfin lamun baki daya an gano wannan idan ta kare da kha'un sai ta zama kha'iya in ta kare da ba'un sai ta zama ba'iya in ta kare da abin na ha'un sai ta zama ha'iya mun gano wannan da kyau akwai lamiya ta al'imam a shatubi ba da tu bismillah fi nazumi awwala tabaraka rahmanin rahiman wa mu'ila wa sannaitu sallallahu rabbi ala rida muhammadin muhda ila nasi mursala wa itaratihi thumma sahabati thumma man talam al lisan bil khairi wa bala hadda ya kawo su baiti 1174 wanda ya tara kira'o'i ingantattu garau guda bakwai da ruwayoyinsu guda goma sha hudu mun gano wannan da kyau kuma wani abin nan sai abin nan ibn jazari tajul qurra ya zo ya ƙara guda uku da ruwayoyi guda shida suka zama nau kenan ƙira'a goma ruwaya ashirin ita ma sai ta kare da lamun kamar yadda yar uwarta ta kare da lamun tunda yayi dori ne akan shatubiya tunda shatubiya ta kare da lamun ita ma adurratul mudiyya da yazo da ita sai sai ita ma yasa ta ƙare da lamun duk da cewa ba malami ne da ya yi su ba kaga almuhim da sunan talamiyya akwai nuniya kamar ta ibnu qayyim da yake cewa wal jahalu da'un qatilun wa shifa'uhu amrani fi tarkibi muttafiqani nassun min alqur'ani aw min sunnatin wa tabibu zalika zaka al'alimin rumfani ta kare da nunin to amma idan ya zama na bata kare da kowanne harafi ba sai ta zama al'urjuza kenan sadar da ajas nata kawai yake la'akari da shi sadar rabin baitin farko harafin shi na ƙarshe da rabin baitin ƙarshe za ka ga kamar alfiya ta ibn malik kalamuna lafzun mufidun kastaqim mimun wasu mun wa fi'lun thumma harfun kalim mimun wahiduhu kalimatun wa qawlu am wa kalimatun biha kalamun qad yu'am bil jarri wa tanwini wa nida wa al wa musnadu hasal bi ta hade zuwa karshe kawo alfiya baiti dubu da wani abu to ga wannan sunanta al urjuza domin tana da baharu rajaz ne kamar ar-rahabiyya haka ita ma haka take haka abin nan ko yake cewa abin nan wa thuluthani wa huma tamamu fahfaz fa kullu hafizin imamu to idan baiti ya kare irin wani ana kiran shi al'urjuza mana zai sanadiyar rubuta wannan littafi shine abinda muka ambata kuma ya kare da harafin lamun ne baki ɗayan shi akwai littafai da aka rubuta akan waki hikimar yana da saurin haddacewa yana da saurin haddacewa sosai da sosai ya fi annasar sauƙi shi yasa shatubiyya da muka ambata ɗazu ai asalinta littafi ne na abu amur dani a taisir littafi ne shi kunda guda amma sai ya wake shi ya zama baitoci cikin kankanin lokaci ɗalibai suke haddace shi kun gano wannan da ke ko kuma wannan ya sa malamai su rubuta littafin aqida irin wannan babi kamar ita wannan lamiya da ke gaban mu kamar ha'iyya ta ibn abi daud kamar sulamul usul ila ilmul usul fi tauhidillah wa tabi'ir rasul na hafiz al-hakimi da sauransu Allah ta'ala ya saka musu da alkhairi Allah ta'ala ya ji kansu da gafara don uwa ma Nasir zai rera mana waɗannan abiyat din قال المصنف رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي رزق الهدى من للهداية يسأل اسمع كلام محقق في قوله لا ينثني عنه ولا يتبدل حب الصحابة كلهم لي مذهب ومودة القربى بها أتوسل ولكلهم قدر على وفضائل لكنما الصديق منهم أفضل وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو الكريم المنزل وأقول قال الله جل جلاله والمصطفى الهادي ولا أتأول وجميع آيات الصفات أمرها حقا كما نقل الطراز الأول وأرد عهدتها إلى نقالها وأصونها عن كل ما يتخيل قبحا لمن نبذ القرآن وراءه وإذا استدل يقول قال الأخطل والمؤمنون يرون حقا ربهم وإلى السماء بغير كيف ينزلوا وأقر بالميزان والحوض الذي أرجو بأني منه ريا أنهل وكذا الصراط يمد فوق جهنم فمسلم ناج وآخر مهمل والنار يصلاها الشقي بحكمة وكذا التقي إلى الجنان سيدخل ولكل حي عاقل في قبره عمل يقارنه هناك ويسأل هذا اعتقاد الشافعي ومالك وأبي حنيفة ثم أحمد ينقل فنعمانهم قان وطاق لمالك وللشافعي در ورم لابن حنبل فإن اتبعت سبيلهم فموثق وإن ابتدعت فما عليك معول Allah ta'ala ya sakar baitoci ne guda goma sha bakwai ba goma sha shida ba don an yi saɓani akan adadinta daga lamba ta goma sha biyar ma'ana haza kadu shafi'i wa malikin wa bi a hannifata sun ma'amada yunƙalu sai sanya mana lamba ta biyu haka yake idan muka duba ƙasa sai kawo mana cikon wani baiti ɗin fan'umanu qanin wa ta'akun li malikin wa shafi'i durrun wa rumuli ibn hambali baitoci ne guda goma sha bakwai ba su da yawa irin waɗannan baitoci minti biyar minti goma ake haddace su su ba lokaci ake warewa na zama haddace su ba an gano wannan da ke ko lokacin da muka karatu da su da mata a amina aka na ba su ita na ce gobe kowace ta kawo su kuma alhamdulillah washe gari da yake na ga mata ne masu ɗawainiya akwai aiki da yawa kawai washe gari suka zo shaf shaf suka suka bai suka mika ta kawai suka yi gaba an gano wannan da ke ku to ga an maza ne minti biyar biyar za mu bayar eh eh eh saboda a rijal kawamo ne aka ga su awa 24 aka ba su eh a'a yanzu yanzu za a lizakar zakar misal hadal unzayni tunda su an ba su awa 24 ko sai a ku awa goma sha biyu eh ko ba ka yake ba saboda su sun dauki kashin ku biyu eh kai an ba ka goma sha biyu an akasa abin da ɗinke na kun mana a hadda yana da muhimmanci sosai da sosai hadda tana da muhimmanci sosai da sosai ibn jazir yana cewa amma ba'du fal insanu laysa yasharafu illa bima yahfazuhu wa ya'rifu amma ba'du fal insanu laysa yasharafu mutum baya zama mutum fa illa ma yahfazu wa ya'rifu sai da abin da ya haddace kuma ya sani tafiye tafiye da ake ba ko ne kake tafiya da tafai ba ba ko ina kake tafiya da su ba kun abin da ka haddace shine yake akai kuma haddan nan da ake magana kawai muna wani abin nan shu'ur bi da'af ne duk wanda yake karatun boko ya san dole ma ake hadda masu karanta science mu waɗannan su 'yan hadda ne da ma mai karanta art dole ne ya in ya haka ya duba out ya san ta ina malam zai fito ta ina malam zai fito ya haddace ta'arifi definition ya haddace shurut za ga daidai wa da yake haddacewa to amma da zara an ce mai haddace abiyat baiti sai ya ga kamar dora mai dalil daga wurin dutse idan an ce ya haddace ha'iya ta ibn abi daud baiti 40 ce kadai mata da ka suka rubuto ta an zaharul gaib an gano wannan da ka suka rubuto ta bayan sun yi tasmi'inta Allah ta'ala ya mana jagora ibn taymiya rahimahullah ke cewa ya sa'ili ya dan uwa mai tambaya ya kai mai tambaya an mazhabi akan mecece mazhabata wa aqidati kuma mecece aqidata to anan ga addu'a ruziqal huda Allah ya bada arziki na shiriya mallil hidayati yasalu ga wanda yake tambaya domin ya sani eh ruzikal huda Allah ya ba da kyauta ya ba da falala ta shiriya mallil hidayati ya tsalo ga dukkan wanda yake tambaya don ya sani ba don ya ƙura malami ba ba don a ce ya sani ba kun gane maganar addu'a ce ya yi duk wani wanda ke tambaya don ya sani Allah ya sa ya sani ya ce isma kalama muhakkakin saurari magana ta wanda ya tantance ya fayyace tsakanin zare da abawa fi ƙaulihi a dukkanin maganganun shi da yake yi baya ja da baya la yansani anhu baya ƙasa a guyu baya da na sani baya jin cewar bai iya ba wala ya tabaddalu kuma baya canzawa akan abin da yake din na akan shi yake la yansani anhu baya sanyin jiki wala ya tabaddalu kuma bai canzawa tsaya ka saurari maganganunsa wannan ita ce shimfiɗa da ya yi yanzu shekul islam ibn taimiyya zai fara koro maganganun magana ta me da shi magana ta me mazhaba shi ya ce hubbu sahabati kulli himli mazhabun hubbu sahabati san sahabbai kullihim dukkansu li mazhabun shine mazhabata yanzu ya bada amsa ɗaya ko bai bada amsa ba dama ya sa ili an mazhabi wa aqidati san sahabbai baki ɗayan su shine mazhabata as-sahaba jami ne na as-sahabi as-sahabi shine kullu man ijtama bin nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa amana bihi wa mata ala zalik wa mata ala iman wannan shine sahabi kuma darajarsu da falalarsu da daraja su da kimanta su da Allah ta'ala yi eh, wannan wurare ne ga su na masu tarin yawa a cikin alkur'ani mai girma Allah ta'ala yana cewa wasabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal ansar wallazina tabawun bi ihsanin radiyallahu anhu wa radu ga su wurare da yawa masu tarin yawa a cikin alkur'ani Allah ta'ala ya yabe su ya ce da waɗanda yake magana da su a lokacin ya ce fa in amanu bi misli ma amantum bihi idan su yahudu da nasara sun yi imani irin imanin da ku sahabbai kuka yi tunda amantun bihi abin da ku kuka imani da shi ka san wannan lamiri din kafin ya zo gare ka ya zo ga sahabban manzon Allah ko ba su ne al-mukhatabuna ba da Allah ya ce kuntum khayra ummatin suwaye al-mukhatabuna al-awwalun na farko da aka yi magana da su su ne sahabbai to hubbu sahabatu kullihim li madhhabun gaba ɗaya san sahabbai shine madhhabata wa mawaddatul qurba so na ahlul baiti biha atawassalu da wannan san nasu nake tawassuli eh domin san su ibada ne qul la as'alukum alaihi min ajrin illa al mawaddata fil qurba bana tambaye ku ku ban ladan komai abinda nake so ku so dangi na na kusa wa man yaktarif hasanatan nazil fiha husna kaga soyayya ga ahlul baiti wannan ibada ce mai zaman kanta domin Allah ta'ala ya so su ya tsarkake su ya tsabtace su gida ne babban gida babu wani gida da ya kai irin shi a duniya ba laifi shi gida na manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama saboda yi ce yuridullahu li yuzhiba wai rijsa ahlal baiti wa ta tatheera to kaga nan san sahabbai wajibi ne san ahalul baiti wajibi ne wannan ita ce mazhaba ta sunna kun gano wannan da kyau ko domin mazhaba ta ci ko addini na shi an shi shine san ahalul baiti kadai ko waɗanda aka ga dama aka so ko waɗanda aka ce ana so abu ne dai gashi na tufka da warwara banda san sahabbai su kuma ƴan uwansu na kifu nasu su ne annawasib su kuma sahabbai kadai banda ahlul baiti to kuma kullum aqida ta sunna shine faɗin Allah ta'ala wa kazalika ja'alnakum ummatan wasatan kunga innaha baqaratun la faridun wala bikirun awanu bayna zalik saka tsakiya la taghlu fi dinikum wala taqulu Allah illa al-haq isa yake cewa da ahlul baiti yake tawassuli su wai ahlul baiti da yace wa mawaddatul qurba biha atawassalu wanda Allah ta'ala yake cewa alamu anna ma ghanimtum min shay'in fa anna lillahi khumsahu wa lirrasuli wa lizil qurba da dangin manzon Allah na kusa su waye waɗannan takaicen takaitawa su ne gida biyu gidan banul muttalib da banu hashim sauran su ala ali ala aqil duk suna shiga waɗannan ne duk wani wanda ke da alaka da banul muttalib ko yake da alaka da banu hashim to wannan mutumin ahlul baiti ne wannan ita ce bayani da dalilai suka tabbatar saboda me imam bukhari ya kawo hadisi a kitabul magazi an aiko da amfal na yakin khaibar kuma kun ga suna da nasibi a ciki tunda ba sadaka ba ce da manzan Allah sallallahu Alaihi ya raba bai ba sayi na Uthman ba bai ba Jubair bin Mut'im ba an gano wannan sai Uthman bin Affan da Jubair bin Mut'im suka zo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce ya Rasulullah ka bai ma Banu Hashim da Banu Muttalib amma mu baka ba mu ba sai ma'aikin Allah tsira da mai Allah su tabbata ga shi yace ce Banu Hashim da Banu Muttalib shay'un wahid abu ne guda su waɗancan mutum biyu saboda mai suke tambayan nan suka ce an ba mutum biyu an ba gida biyu gidan banul muttalib da banu hashim amma an hana gidansu gidan Uthman bin Affan radiyallahu anhu da Jubair bin Mut'im alhali gaba ɗaya su shine Abdumanaf kun gano wannan da kyau ko Abdumanaf shine shine babansu shi sai yake cewa Abdumanafin kamarul bahata'i arba'atun banu haula'i mutallab abin nan eh mutallabun wa hashim wa nufalu wa abdu shamsin hashim la yujhalu abdu manaf qamarul bahata abdu manaf shine babban tauraro a tsibirin larabawa arba'atun banuhu haula'i ƴaƴan shi hudu sune waɗannan ya'yan wa abdu manaf mutallabun nau kenan wa hashimun wa nufalu wa abdu shamsin hudu su ne 'ya'yan shi mun gane waɗannan ko kun ga a ciki an fa salam ya ba nawa biyu ya ba banul mutalib da banu hashim shi usman bin affan yana daga cikin abin nan banu abdi shams ne shi jubair bin mut'im yana cikin banu nufal ne kun ga kuma gaba ɗayan su ƴaƴan mutum ɗaya ne ƴaƴan wa abdu manaf amma da rasul ya tashi rabawa sai ba ƴaƴan banu hashim ‘ya'yan hashim da ‘ya'yan mutalib bai ba ‘ya'yan abdumanaf da ‘ya'yan abin nan ba naufal ba bai ba ‘ya'yan abdushams da ‘ya'yan naufal ba kun gano wannan da ke ko alhali waɗannan guda uku waɗannan guda hudu in ban da naufal gaba ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya suke mahaifiyarsu ita ce atika amma shi naufal mahaifiyar shi ita ce waƙida sai dai babansu ɗaya shi ne abdumanaf me ya faru a zamanin jahiliya yaki ya tashi tsakanin ƙurayshawa da banu hashim da banu muttalib sai banu abdishams da banu nufal suka taimaka ma ƙurayshawa aka yaƙi abin nan banu hashim da banu muttalib mana sun taimaka ma wasu sun yaƙi 'yan gidansu kenan har abu talib yake cewa jazallahu anna abda shamsin wa nawfala uqubati sharrin ajilan ghaira ajili ya Allah ka sakan ka mana irin ta'addancin da banu naufal da banu abda shams suka mana ka sakan ka da mummunan sharrin da gaggawa irin wannan kuma tale da ta gabata a jahiliya kun gano wannan da kyau ma'ana da ƴan uwansu ne na daya amma me yasa banu abda shams da banu nawfal suka taimaka aka yaƙi banu hashim da banu mutalib wannan sai yasa aka fitar da waɗancan cikin ahlul baiti shi sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba da wannan ganima gawa banu hashim da banu mutalib kadai wanda yake sune ahlul baiti ina fatan nesa ta dan zo kusa haka na'am saboda haka wannan son su ibada ne isa shekul islam ibn timiya yace yana tawassuli ba da su karan kansu ba su karan kansu ba a tawassuli da su an gane wannan da ke ko amma daman ka'ida ce ga mammiyar ka'ida ana tawassuli da aiki ka gane wannan da ke ko kana tawassuli da aiki na alkhairi da kai to da yake son su aiki ne su yi tawassuli da shi sai yake cewa yanzu musamman matsala guda nawa kenan biyu sahabbai da wa kuma da ahlul baiti sai ya ce wa kullihim qadarun ala kowanne ɗayan su qadarun yana da matsayi ala matsayin maɗaukaki dan kuka lura ala ainun ne lam alif an baki ne da abin nan ko da lamalu eh lamali kuke ci a sokoto ko shi yasa dan mu bambance tsakanin wannan ala din da ala ain ne ainun da da alful maqsura ita wacce ita ce harfu jarra amma wannan ala fi'li madi in kenan mudari din ta ya'alu irin ta ce ta inna fir'auna ala fil ardi an ka lura ba ala ce ta irin harfu jarra ba an gane wannan da ke ko yake cewa kowane ɗayansu ƙadurun yana da matsayi ala maɗaukaki matsayin wa fada'ilu da kuma falala masu tarin yawa an gane wannan da ke ko wali kullihim kowane ɗaya daga cikinsu sahabbai suna da matsayi suna kuma da falala ahlul baiti suna da matsayi kuma suna da falala domin cewa wali kullihim kowane ɗaya kuma kullu siga ce daga cikin siyagul umum a babin usul fiqh siyaguhu kullun aw jami'u wa qad talalla zillatil furu'u in ji mai maraƙi su'ud saboda ka kullu gamammiyar kalma ce sai ya ce lakin na min a afdalu sai dai an ka tara su duka abubakar siddiq fa shine babban su an gane wannan da kyau kowanne ɗayan su yana da falala amma in ka tara duka abubakar shi ne mai falala ta ƙarshe Shi ne sahibu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi ghari hira illa tansuruhu faqad nasarahu Allah iz akhrajahu alladhina kafaru thani yasnini iz huma fil ghari iz yaqulu li sahibihi la tahzan iz yaqulu li sahibihi bi nas tanzil Allah ta'ala ya tabbatar da sunna Abubakar as-suhba iz yaqulu li sahibihi la tahzan inna Allah ma'ana a gane wannan da kyau cewar sahabbai wasu sun fi wasu falala wani ita ce aqida ta ahlus sunna domin annaba ma wasu sun fi wasu falala tilkar rusul faddalna ba'dhum ala ba'd minhum man kalama Allah shi yasa wannan da yake ƙwararren malamin tafsiri ne shaukani a fatahul qadir aljami'u bayna fanni riwaya wa dirami ilmu tafsir da yazo wannan ayar sai da i wannan maganar yace kamar yadda annabawa wasu suka wasu falala haka nan sahabbai wasu sun fi wasu falala kun gane wannan da kyau domin Allah ta'ala ya ce la yastawi minkum man anfaqa min qabl al-fath wa qatala ulaika a'zamu darajatan min allazina anfaqu min ba'du wa qatalu waɗanda aka fara ambata sun fi waɗanda aka ambata daga baya me falala amma Allah ta'ala ya ce me wa kullan Allahu al-husna kowanne ɗaya daga cikin su Allah ya mai alƙawarin aljanna shi yasa ibnu hazm az-zahiri yake cewa sahabbai gaba ɗaya su 'yan aljanna ne domin Allah ta'ala ce la yastawi minkum man anfaqa min qabl al-fath wa qatala ulaika a'zamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'du wa qatal wa kullan kowanne ɗayan su dan aljanna ne sai dai ta wani ta fi ta wani kawai shine yanzu ana magana ne akan aljanna waye tafi cikin sahabbai amma gaba ɗayan su 'yan aljanna ne haka ibnu hazm ya faɗa a ƙarƙashin wannan ayar mana yake cewa wa qulu fil qur'ani ma ja'at fihi ayatuhu fa huwa al-karimul munzalu sai gaba ta uku aqida ta ahlus sunna magana akan al-qur'ani shin al-qur'ani halitta Allah ne ko magana Allah ne eh kun gane magana kun gane matsala din shine yake cewa wa aqulu fil qur'ani ni ibnu taymiyyah ina cewa dangane da abin da ya shafi alkur'ani ma ja'at bihi duk abin da ayatu duk abin da ayoyin qur'ani suka zo da shi haka na ce domin ma ismul mausula ce tana cikin siyar na al'umum kazaka man ma tufidani ma'an kullal umumi ya ukhayya fasma'a ma tana cikin siyar na al'umum saboda duk abin da ayoyin alqur'ani suka faɗa dangane da qur'ani ibnu taymiya ya ce to ni ma haka na faɗa fahawal karimu shi fa alqur'anin nan alkarim ne almunzalu wanda Allah ta'ala ya saukar da shi lafazin da ya ce fahawal karimu shi alqur'ani alkarim ne Allah ta'ala yana cewa yana cewa shi alqur'ani alkarim ne innahu laqur'anun karim fi kitabin maknun yace almunzalu wanda Allah ta'ala ya saukar da shi ne yace tanzilun min hakimin hamid shi alkur'ani tanzilun min hakimin hamid saukakke ne daga wurin hamid kuma wanda yake hamid an gane wannan da kyau ko yanzu mai ayoyin ƙur'ani suka ce dangane da ƙur'ani ayoyin ƙur'ani sun ce dangane da ƙur'ani ƙur'ani magana Allah ne haka ayoyin ƙur'ani suka faɗa domin ayoyin cewa suka yi wa in ahadun minal mashirki nastajaraka fa ajirhu hatta yasma'a kalam Allah ba a ce hatta ya sama a khalq Allah ba hatta ya a kalam Allah sai ya nuna Qur'ani magana Allah ne kun hakan na Allah ta'ala ce yuriduna an yubaddilu Allah sai wannan ya nuna mana ayoyin Qur'ani sun nuna cewar Qur'ani magana Allah ne wannan kuma ya nuna mana cewar Allah ta'ala yana magana domin ya ce mana wa kallama Allah Musa takliman ya ce ya musa in tuka alan nasi bi risalati wa bi kalami bi risalati wa bi kalami bi risalati wa bi kalami na zaɓe ka da manzanci na na zaɓe ka kuma da magana da kai da nayi wanda yake nuna mana Allah ta'ala ya magana da annabi Musa alaihi salatu wassalam a wurare da dama daga cikin wuraren ka ji magana da Allah ta'ala da annabi Musa da yace wa ma tilka bi yaminika ya Musa menene a hannun damanka ya Musa magana ce ko ba magana ba daga wurin wa Allah Musa sai ya ce qala hiya asaya atawaku alaiha wa hushi biha ala ghanami wa liya fiha ma'arib ukhra da aka ce menene a hannunka sanda ce eh maimakon ya ce asan sanda ce haka ne ko ba haka bane to saboda balaga da jin daɗin magana da yake yi da Allah ta'ala sai ya tsawaita maganar sai ya ce hiya kun gano eh, wanda yake ya kawo muftada ja'iz ne a share shi sai ya ce hiya asa ya ya kawo abin nan ya ulmutakallim atawakkau alaiha yana yin bayanin abin da yake bayan saboda jin daɗin magana da yake da Allah ta'ala baya so magana ta gutsiri sai yake ta ƙara lafuza hiya asaya alaiha wa hushu ala أتوكو عليها وأهش بها على ukhra akan amsar wa ma tilka أمسر وما ya Musa kaga wani ya nuna Allah ta'ala yana magana eh haka yace tilka rusul faddalna ba'dhum ala ba'd minhum man kallama Allah daga cikin su akwai wanda ya magana da Allah ta'ala haka ayin sai wa kallama Allah Musa takalima daga cikin waɗanda suka kai subhanallahi alazim suka suka abin nan rana ala qulubihim ma kanu suke so su ce ai wai Allah bai magana da annabi Musa ba a a'udhu billah saboda su su yadda Allah yana magana ba to amma ya zashi da masdar masdar mutlaq da Allah ta'ala ce takliman hakikanin magana ba ta daukan ma'ana ta biyu kuma anan ka fahimci magana da Allah ta'ala yi da annabi Musa ko magana da ake cewa Allah ta'ala yayi da annabi Musa musanifa ba irin ku ba magana ce ta siffa Allah ta'ala shi ya bai mu kan sani abinda za mu imani da shi Allah ta'ala yana magana idan ka ce Allah yana magana ba da baki ba kai kuskure idan ka ce Allah yana magana da baki kai kuskure abinda ake Allah ta'ala ya dora maka shine ka yadda Allah yana magana amma ka ce ba da baki ba wai dan karka ce Allah yana magana ka kamanta shi da halittunsa to yanzu da kace yana magana ba da baki wai ka kamanta shi da halittunsa domin wannan wayar tana magana amma Allah ta'ala ce in min shay'in illa yusabbihu bihamdi walakin la tafqahuna tasbihahu komai yana tasbihi computer din nan abin nan wannan fankan nan komai yana tasbihi walakin la tafqahuna tasbihahu to da me suke yin tasbihi da baki to dan gudun kira ka anta Allah ta'ala da halitta sai ka ce yana magana ba da baki ba yanzu ka kamanta shi da bango dan bango yana tasbihi ka kamanta shi da kututturen dabino domin imam bukhari ya kawo hadisi a kitabul juma'a annabi sallam yana hawa kututturen dabino yayi hudu ba ranar da aka sassaka wani sabon mumbari sai wannan kututturen dabino ya kyakyace da kuka haka ne ko ba haka bane to da mai kuka mm? annabi sallam ya ce ya san dutse da yake mishi tasbihi dutsen nan yana mishi tasbihi a duk lokacin da zai shiga maka yana tasbihi ga Allah tun kafin aiko shi kuma yana ma manzo Allah sallama to dutse da me yake magana da me yake tasbihi da baki eh to yanzu ka ce Allah yana magana ba da baki ba ka kamata Allah da dutse kenan da Allah ta'ala ya ce da sama itiya an aukar han ƙala ta ataina ta'i'in to sama da ƙasa sun ce a taina ta'in da mai suka faɗa in ka ce Allah yana magana ba da baki ba ka kamanta shi da abubuwa masu tarin yawa saboda kuskure ne irin waɗannan Allah ta'ala ya sauke wa aqulu qala Allah jalla jalaluhu ni ina cewa qala Allah jalla jalaluhu wal mustafa al hadi abin kenan da nake cewa Allah ya ce mai girma da ɗaukaka al mustafa zababban zababbu sallallahu alaihi wasallam ina cewa ya ce wala ata'awwalu eh kace me eh wal mustafa da zababbe alhadi mai shiryarwa wa innaka latahdi ila siratin mustaqim sallallahu alaihi wa alihi wasallama yana shiryarwa yana nuna wa mutane hanya ta daidai shi wa kenan shi al-mustafa zababbe kuma wanda yake shiryarwa wala ata'awwalu bana tawili sauraka duk abin da Allah ya ce ta duk abin da manzo Allah sallallahu ya faɗa bana tawili a ciki bana karkatar da maganar ina faɗan abin da ya faɗa ne ba ƙari babu rage kaga wanzu wannan ka huta ka sama bakin ka amawali duk abin da ya shafi al'asma wa sifat ba abin da zaka ce sai abin da Allah ya ce sai abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce domin Allah ya ce a antum a'lamu amillah da Allah ya ce yana da kaza yana da kaza yana da kaza kai ka zo ka ce a a ba shi da kaza to yanzu kai ka fa Allah sani ko kuwa shi ke da sifofin nan ya ce yana da su a halittun Allah babu wani wanda ya kai manzan Allah sallallahu alaihi sanin Allah manzan Allah ya ce Allah yana da kaza yana da kaza yana da kaza kai kuma ka zo ka ce a tafo baka yadda ba to akan me kenan Allah ya sauke wala ata'awwalu yace bana tawili domin duk duk mutumin da ya shiga wannan tafarki na karkatar da ayatu sifat to wannan ya ya fada mummunar hanya babu inda za a sha ɗauki misali ƙwaya ɗaya tallin tal fadan Allah ta'ala da ya ce wa qalatil yahudu yadullahi maghlula ghullat aydihim wa lu'inu bima qalu bal yadahu mabsuutatan yunfiqu kayfa yasha wa qalat al yahud yahudawa sun ce yadullahi hannun Allah kwaya no kenan kwaya daya a'udhu billahi minash shaitanir rajim suka kamanta Allah ta'ala da hannu nawa daya maghlulatun a damfare take sifata no kenan ta biyu sai sifanta Allah ta'ala da yana da hannu ɗaya, hannun kuma a lankwashe yake ba a miƙe yake ba a ofbillah sai Allah ta'ala ya ce walu'inu lu'inu bima qalu Allah ya tsine musu saboda danyen magana da suka yi wannan magana danyen magana ce Allah ya tsine musu bal abinda da suka faɗa ɗin nan ba haka bane ga yadda magana take ya dahu hannayen Allah ta'ala guda biyu ne wannan ya zama martani akan me ɗaya da suka faɗa sai ya ce tani a shimfiɗe suke kishiyar wanne kenan maghlula sai ce mabasuta ta ne fi ku kai sha yana ciyarwa yadda ya ga dama an gano wannan da kyau to masu tawili sai su ce a nan ba yadda ake nufi ba abin da ake nufi shine ni'ima to tambaya za ka yi mishi yanzu ni'ima Allah guda biyu ce eh bal ya dahu ai bal ni'ima tahu yanzu ni'imomin Allah ta'ala guda biyu ne bayan Allah ya ce wa in ta'uddu ni'matallahi la tusuha ba za ku iya lissafe su ba alhali kuma biyu za ka iya lissafa ta eh ɗaya kenan sannan da ya siffanta da ya kore hannu ya kawo ni'ima wai dan kada a sifanta Allah ta'ala da haka ya manta Allah ta'ala yana cewa wa iz taqulu wa iz taqulu lillazi an'ama Allahu alayhi wa an'amta alayhi an'ama Allahu alayhi wa an amta alaihi Allah ya mishi ni'ima kuma kai ma kai mishi ni'ima ni'imar da Allah ya mishi irin ta ce manzo Allah ya mishi a'a kowace ta sha banban to abin da yake wajibi a ganka shine ka tabbatar wasu kuma su ce a'a ai kudura tahu kudura Allah to yanzu kudura Allah guda biyu kenan dan duk maganar mu'awwila anan take koma yanzu kudura Allah guda biyu ce waye ce mai guda biyu ce daya ai da ya ce kudura ai halittun Allah ma suna da kudura Allah ta'ala ce illal ladina tabu min qabli an taqdiru alaihim sai waɗanda suka tuba kafin ku samu iko a kansu to haka yanzu salin alin shine ke da abin da Allah ta'ala ya siffanta kanshi da shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya siffanta shi da shi amma babu wani tawili da zaka yi face barna da tambayoyi da za a yi maka ba za ka iya amsa su ba Allah ta'ala ya sauwake shi yasa ya ce mana wa jami'u ayatu sifati umiruha dukkanin ayoyi da suke magana akan sifofin Allah ta'ala kaɗinsu su siffa ta istiwa'i siffa ta kaza siffa ta komai umiruha ina tafiyar da su kama ja'at haqqan tabbas a yadda suke kama naqala tirazul awwalu kama yadda dubin dubatan mutanen farko suka tafi akan haka a tirazul awwal ajin farko su ne sahabbai sai almajiran sahabbai kamar yadda suka fasara kamar yadda suka tafi nima haka nake tafiya tsarka ba zan ce komai ɗoriya akan nasu ba akan ayatu sifat da hadithu sifat wannan ita ce ka'ida domin Allah ta'ala ce laisa ka mislihi shay ita ce ka'idar laisa ka mislihi shay wa huwa al basir wa huwa samiu al basir babu wani abin da ya kama da shi sai Allah ta'ala ya ce wa huwa sami'u shine mai ji albasiru kuma mai gani kuma kar mu manta fa Allah ta'ala ya ce inna khalaqanal insana min nutfatin amshajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira to yanzu ji da gani na Allah daidai ne da ji da gani na dan adam a'a abu na farkon farawa kai kana jin dan abin da ta zarai ba ta wuce rabin kilomita ba ne in ya wuce haka fa idan mutum biyu suna ma magana mai kake cewa da ɗaya eh ya dan dakata ka kammala da wannan dubu dubin ta al'umma musulmi ranar arfa da suke daga hannu suke addu'a wani da hausa wani da yarbanci wani da turanci wani da larabci wani da urdu wani da yarurruka lokaci guda suke roƙon allah maganganun ba sa shiga juna a wurin allah ta'ala yana jin su tsaf ka san ji shi ba irin naka bane eh idan idan jinka kana bukata dan kara bolin ka ci dan kara murya bana jinka ko ba kake cewa ba ko kuma dan rage murya murya taka dan sau amma Allah ta'ala ce wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata da'i idza da'an falyastajibu li yu'minu bil alamin yurshidun kaga ji da gani irin Allah ta'ala ya sha bamban da naka nesa ba kusa ba saboda haka wani fantarere yake cewa da yana da dama da ya cire wa huwa sami'ul basir ya kawo huwa al-aziz al-hakim wallahi magabata sun yi kokari kan tabbatar da aqida nam da ya cire huwa al-aziz al-hakim ma'ana waye cire huwa sami'ul basir da ya yanzu ya kawo sifa ta mai kenan al ya manta Allah ta'ala ya ce qala timra'atul azizi sifa ta izzar Allah ya jingina ta ga halittunsa yace qalat imra'atul azizi turawi ga sanin da iri daban-daban an gano wannan da kyau saboda abin da ya shafi a ƙaida safiya ingantacciya shine wacce ta zo daga ƙala Allahu ƙala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa aruddu uhdataha ina mayar da haƙiƙanin ma'anarta ilanu nuqaliha zuwa ga waɗanda suka ciro ta waɗanda suka ruwaito ta wa asunuha ina ba ta kariya an kulli ma yuta khayyalu ga dukkan abin da kwakwalwarka za ta iya hararo maka zan ce ba haka Allah yake ba eh duk abin da za ka iya hararowa wannan abin da ka hararo ba haka Allah ta'ala yake ba domin laisa ka mislihi shay wa huwa samiul basir ba a kamanta Allah ta'ala da komai la tablughu al awhamu kunu zatihi wa la yukayyifu al hija sifatihi siffofin Allah ta'ala kwakwale ba sa iya sifanta su kuma ba ka iya sanin hakikanin ya Allah ta'ala yake abin da yake a gare ka shine kai imani da abin da Allah ta'ala ya siffanta kanshi da su kawai qubahan malam yace tir gawa liman na bazal qur'ana wara'ahu ga wanda ya ajiye qur'ani can bayansa iwatsi da hi can bayansa qur'an kaga bai ce qur'an ba eh la'alla saboda darura shi'iriya sai ce Qur'an kada mu manta kuma Qur'an ko da a yaren larabci lugha ce mashahuriya lugha ce ingantacciya ko ka ce alquran ko ka ce alquran di yayi an karanta qur'ani haka wa naqalu qur'anin wal qur'anu dawa'una ibnu kasir al-makki ba malamin tafsiri ba duk lafazin alquran da ke cikin qur'ani kama da mai alquran mai alfi wallam kenan ko mai ma'arifa da mai na kira ƙoran duk ya karanta su ƙoran ne ba ƙoran ba ƙoran mun gano wannan da ke ko saboda haka malaki ke cewa ba tir liman na ƙorana wa ra'ahu ga wanda ya ajiye ƙorani can bayan bayansa ana magana ana ba da hujja sai ya ajiye ƙorani wa izasta dalla idan zai kafa hujja qala akhtalu sai ce akhtal ya ce eh zai ce akhtalu ya ce kusa akhtal na kirsa ne fa arni ne akhtal bin giyas ba nasare ne kirista ne amma wai yanzu ba zai iya kafa hujja da me ba da qur'ani ba ba zai iya kafa hujja da hadisi ba wai sai da wani maganar wani kiristan balarabe shi zai ɗauko ya kafa hujja da shi da shi zai yi mana bayani me ake nufi da magana saboda shi akhtal yake cewa innal qura innal kalama la fil fuadi wa innama ju'ila lisanu ala al fuadi dalila malin ya kawo baita can kasa innal kalama lalle magana da ka ganta la fil fuadi tana zuciya ne wa innama ma ju'ila lisanu kawai an sanya harshe ne al fuadi dalila ya zama dalili mai huce gaba dan jagora ga zuciya arne fa kirista ka san kirista bai san definition din magana ba fa bai san me ake nufi da alkalam ba da Allah ta'ala ya ce wa kalimatuhu alqaha ila maryama wa ruhun minhu wannan magana fa kirista bai iya gane ta ba shi bai san me ce magana Allah ba hakan yasa ya kira annabi isa dan Allah eh wai mutumin da bai san magana ba shi ake ɗaukan shi a kafa hujja da magana shi akan magana shi bai san mecece magana ba da Allah ta cewa Allah ta'ala ifa wa kalimatuhu alqaha yana magana ka annabi isa ya ahlul kitabi la taqulu fi dinikum wa la taqulu ala allah illa alhaq innama isa ibn maryama rasulullah wa kalimatuhu alqaha ila maryama wa ruhun minhu fa aminu billahi wa rusuli akan wannan fa kirsa kafa shi ta zame bai san waye Allah ba har yanzu bai gane waye Allah ba inda za ka tambaye shi waye Allah bai sani ba yi maka ta'arifin magana bai sani ba kalmar fa ita ce kun fa yakun kun ita ce kalma din inna masala isa inda Allahi ka masali adam khalaqahu min turabin sun maƙala lahu kun shikenan wannan ita ce kalmar da Allah ta'ala ya sanya ta gana na Maryamu amma Kirista bai gane ba ya ce wai tana nufin dan Allah ne to wai da magana shi za a ɗauko a kafa hujja akan magana mutumin da shi karan kai shi bai iya sanin magana ba ya za a kafa hujja da magana shi akan magana Allah ya sauwake wannan ita ce magana akan abin da ya shafi alkur'an da sauransu shi yasa wasu ke ganin cewa wanda iyo wannan tambayar la'alla dan shi'a ne kisa ibn taymiya yace hubbu sahabati kullihim li madhhabun kun ga sai fara bada amsa akan wannan zamu tashi mas'ala ta gaba wal mu'minuna yarawna haqqan rabbahum wal mu'minuna yarawna haqqan rabbahum mummunai tabbas dahir za su ga ubangijin su ranar tashin alkiyama Allah ka sanya mu daga cikin su kaga wannan aqida ce da wajibin mutum ne ya kudirce ta a zuciya cewar za a ga Allah ranar tashin alkiyama kada mu manta ayoyin qur'ani da hadisi su ne dalilai na aqidar ahlus sunna ba zuwa suke yi su tsugunna su yi kwanci su kyankyashi aqidar ba sannan zo su nemo mata dalili an gara bambanci ka san wani zai je kirkiro aqidan ne sai ya zo fa ana ha maza ha mata sai ya nemo mata dalili to a wannan lokaci ruwa ya ciyo shi in ka miƙa mai takobi sai ya kama da abin da ya gani sai ce dalili ne da abin da ya gani sai ce dalili ne to kai kuma dalili shine dalilinka akwai bambanci ko babu akwai bambanci Allah ta'ala cewa iwujuhun yawma idhin nadira ila rabbiha nadira za ta ga ubangijinta Allah ka sanya mu daga cikin su Allah ta'ala cewa yi kalla innahum an rabbihim yawma idhin lamahjubun waɗannan rana alkiyama ba za su ga ubangijinsu ba to idan aka ce waɗancan ba za su ga ubangijinsu ba ranar tashin alkiyama to su waɗanda za su ga ubangijinsu falala ce ko ba falala ba ce falala ce to idan ya zama na su ma ba za su ga ubangijinsu ba ya nuna ba wata falala ɗoriya akan waɗancan da aka ce su ba za su ga ubangijinsu ba kenan Allah ta'ala yana cewa lahum ma yasha'una fiha waladaina mazid suna da duk abin da suke so a gidan aljanna na mazid muna da ƙari mai ƙarin shine ganin Allah Allah ta'ala yana cewa lillazina ahsanul husna wa ziyada suna da aljanna da kuma ƙari akan aljanna ita ce me ganin Allah wani ita ce aqidar ahlus sunna to anan akan maganar ganin Allah ta'ala maganganu ne guda uku akwai waɗanda suka ce za ga Allah duniya da lahira waɗannan gogayen kenan sufayi su suka ce za a ga Allah duniya da lahira sau da ka sai mafarki mai ce a ga Allah <laughs> eh kun gano wannan da ke sai mai mafarki ya ce a ga Allah Allah ta ya sauwaƙe sai kishiyoyinsu daidai wa daida su ne waɗanne kenan wanda suka ce ba za a ga Allah ba duniya da lahira ba su ne kishiyoyin waɗannan daidai wa daida ba tunda su sun ce za a ga Allah duniya da lahira kishiyar haka kuma shine ba za a ga Allah ba duniya da lahira aqida ahlus sunna ita ce wasat ba za a ga Allah duniya ba za a gan shi a lahira saboda halittar da Allah ta'ala iwa dan adam a nan duniya ba halitta ce da zai iya ganin Allah ba jikin shi ba zai iya ɗauka ganin Allah ta'ala ba gajeren misali ɗaya shine na annabi Musa alaihi salatu wassalam falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakkan wa kharra Musa sa'iqa falamma afaqa qala subhanaka tubtu ilayka wa ana awwalul mu'minin an gane wannan da kyau ko su waɗanda suka ce ba za a ga Allah ta'ala ba duniya da lahira wuri guda biyu suke yada zango wuri na farko suratul an'am wuri na biyu suratul araf suratul an'am fadin Allah ta'ala la tudrikuhu al-absar wa huwa yudrikul absar wa huwa al-latif al-khabir wuri na biyu suratul araf innak abun nan da yake cewa lan tarani walakin inzur ila al-jabali fa in istaqarra makanu fa sawfa tarani mu koma wurin farko na suratul an'am Allah ta'ala yake cewa la tudrikul absar shi Allah ta'ala gannai ba sa riskar shi wa yudrikul amsa. Ka ganin me aka koge me aka hana riska na gaba daya kun gano wannan da kyau riska na gaba daya ga Allah ta'ala baki ɗayan shi wannan ko aljanna ba zai yi ba amma dai za ka gani ka gani amma ya zama na kaga Allah kaɗin shi wa ta'ala wannan ba zai yi ba mun gano wannan da kyau shi ne don mai me aka yi na fayu shine al ma'anahu al ka gani baki ɗaya mun fahimci wannan da kyau ko wuri na biyu shine surat al'araf da Allah ta'ala yake cewa annabi Musa yake cewa rabbi arini anzur ilaik rabbi arini anzur ilaik ya Allah nuna min in ganka ya Allah ka sa in ganka qal sai Allah ta'ala ya ce lan tarani to a nan mecece ma'anan lan hmm? harfin nafiyin ku ci gaba eh wa nasbin dai aha nafiyin din litta'abid aw li ghairi ta'abid har abada ko ba har abada ba idan ake nafiyu da lan ma'anar nafiyin abinda aka kore har abadin abadi ko kuwa ba har abada ba ne shi azamakshari wanda ke da littafin alkashaf littafin yana cike da hatsari an ba wanda kafar shi ta yi rusuki akan aƙida ba ba abu ne da mutum zai goyi baya karata wannan littafi ba abin da ke jan yan uwa na ɗalibai cewar akwai balaga akwai irabi to kuma shi ɗan arabiya ya ji dai ana zuba irabi yawwa sai wannan ya ja shi ya je shi zama ba mu'tazili bai sani ba idan wannan kake so akwai dama dama akwai albahar muhit na abu hayyan kun gano wannan wannan yafi dama dama ta yana yafi dama dama duk da cewa shi ma yana tawili a sifat amma ai yafi ba mu'tazili an gano wannan da kyau ko wai a garin makafi mai ido ɗaya sarki ne Allah ta'ala ya sauwaki wanda yake su ne a sha'ira da suke kiran kansu a halin sunna nake kuma ba su ne ahalus sunna din ba yake cewa ai lan tana zuwa da ma'anar har abada kuma sai ka rasa ya ake abin ya bi jini ana ta karantar da cewar wai lan harfu nafayin wa ta'bid harfu ne da yake bada ma'anar nafayu nafayin kuma har abada alhali wannan kuskure ne domin akwai tambayoyin da mutum ba zai iya amsa su ba tambaya ta farko Allah ta'ala yana cewa qul in kanat lakum ad-darul akhiratu inda Allah khalisatan fatamanna wal mauta in kuntum sadiqin sai Allah ya ce walan yatamannahu abadan walan yatamannahu abadan ba za su taba gurin su mutu ba ana an kawo lan ko ba kawo ta ba an kawo abadan ko ba kawo ba kun yi shiru an kawo sai alu suna suka ce inda lan tana bada ma'anan na fayun har abada da ba a kawo abadan ba haka Allah ta'ala ya faɗa cikin suratul kafi walan tuflihu idan abadan galan ga abadan inda lan tana zuwa matsayin abadan da ba kawo abadan ba eh saboda haka ibn hisham al-misri wanda ibn khaldun sanannen malamin tarihin nan yake cewa ma zilna wa nahnu bil maghrib nasma annahu zahara bi misra alimun bil arabiyya yuqalu lahu ibn hisham an hamin sibawaihi yace abin na mazilna wa nahnu bil maghrib ba mu gushe ba muna maghrib muna yankin maghariba muna jin labarin wani gagarumin malamin nahawu ya bayyana kasan masar ya ana cewa yafi fi ibn ya fi sibawai sanin nahawu sunan wannan mutumi ibn hisham malamin nahawu ne sosai da sosai yake cewa lan ba ta zuwa har abada ba ta nafiyu har abada kun ga wannan babban malamin nahawu ne duniya ta sallama mashi a ilimin nahawu to mu je gaba ɗaya cancakat shine wa kenan Ibn malik kada umanta manta malik yana da littafin nahawu mai sunan shi eh alfiyatu ibn malik alfiyatu ibn malik khulasa ce asalin littafin shine alkafiyatu shafiya mai baiti kusan dubu biyar eh wai gani i ɗalibai himmata ɗan ragu san karatun ya ɗan ragu sai ya summarizing ɗin littafin sai ya dawo da shi baiti dubu da wani abu ba ganda yana na yanzu ba zuwa ga baiti hamsin yake faɗa a can cikin abin na ɗin nashi a can cikin alkafiya tu shafiya ɗin yake cewa abin nan wa man yaran faye bilan abada fa qawluhu dudduhu wa siwahu fa fa'aduda. wa man yaran nafayu bilan mu'abbada duk wanda yake ganin ana yin na fayu da lan fayu na har abada fa qawluhu urduduhu magana shi iwatsi da ita mayan mai da kayan shi wasiwahu fa'duda kishi wannan magana ita zaka karfafa fayu da lan baya zuwa har abada domin da Allah ta'ala ya ce walan yatamannahu abadan bima qaddamat aydihim yanzu idan cewar na fayu yana zuwa har abada mana har abada duniya da lahira yan aljan yan wuta ba za su yi gurin su yi mai ba su mutu ba kenan dan Allah ta'ala ce fa fatamannahu al-maut in kuntum sadiqin sai Allah ya ce walan yatamannahu bima qaddamat aydihim ba za su yi gurin su mutu ba ai su eh su gurin mutuwa ba to amma kada mu manta Allah ta'ala ya ce mana fa wa na dau ya maliku li yaqdi alaina rabbuk eh wana dau ya malik kuma yan wuta sun yi kira sun ce ya maliku li ya qadi alaina rabbuk ubangijin ka ya kashe mu azabar ta yi azaba azabar wutar jahannama ta yi azaba kullama nadilat juluduhum badallama juludan ghayraha li yuzuqul azab da azaba ta azaba sai suka bakaci ayi me su mutu to yanzu sun yi gurin mutuwa ko ba su yi gurin mutuwa ba sun yi gurin mutuwa alhali kuma Allah ta'ala cewa lan tamannahu abadan bi qaddamat aydihim sai nuna mana lan din nan ba tana nafayin ne na har abada ba domin tana nafayin ne na har abada duniya da lahira to yanzu ya zaki ga hitan a cikin watan sura Allah ta'ala ya faɗa ya ce za su kira mala'ika da ke tsaron wuta su ce da shi ya mala'ika kawai ubangijin kai kashe mu an gane maganar saboda ka magana akan lan shi yasa kullum malamai suke cewa hatta na hawu. karatu kai shi gaban ahlus sunna karatu kai shi gaban ahlus sunna babu wata dabara da zaka iya cewa kai zaka je kai karatu gaban malam ne kawai ka ajiye shi ina in dai zaka karatu gaban malam sai ka tasirance da shi iya dabararka iya dabararka sai ka tasirance da shi kun gane wannan da kyau ko shi yasa in dai zai yi ka je kai karatun ka wajen ahlus sunna sai ya zamana daga alfun zuwa ya'un komai kan wadata da shi kuma alhamdulillah rabbil alamin a wurare da yawa tsoron ka za ga Allah ta'ala duniya da lahira abin nan ranar lahira ya Allah ka sanya mu daga cikin waɗanda za su ganka wa ilal sama'i bi ghairi kaifin yanzilu Allah ta'ala yana sakkowa zuwa sama makusanciya bi ghairi kaifin da ba tare da mun sanya yake sauka ba ba mun san ya yake sauka ba kun gano wannan da shine bi ghairi kaifin kaifi yace ce ba a sani ba amma dai tabbas yana saukowa don manzala salam ya faɗa hadisin bukhari hadisi ingantacce allah ta'ala yana saukowa zuwa saman duniya in an ce saman duniya sama makusanciya shine ma'ana a duniya din domin mu'annasi ne na al'adina idan antum bil udwatu duniya wahum bil udwatu wa quswa war minkum makusanciya Allah ta'ala yana saukowa zuwa saman duniya bi ghairi kaifin ba tare da musanya yake saukar ba sauka ce irin ta jirgin sama babu wanda ya sani ai kaga saukar jirgin sama ta sa bamban da saukar tsuntsu eh ta ta sha bamban da saukaka da kake in ka hau bishiya za ka sauko eh ta hau ta sha bamban da saukar sojoji da ake jefa su ta jiragen sama ko ba ke ba saukar da suke yi in za su sauko ai ba irin ta jirgin sama yake yi ba saukar lema na barakallahu fik to kun ga sauka ta sha bamban hatta ma a cikin halittun Allah ta'ala saboda ka Allah kaɗai ya sanya yake sakowa Allah ta'ala yana kowa zuwa saman duniya ya kulu ala mustaghfirin yalga ghafiran mustamniyan khairan wa rizqan fayumnahu inji ibnu abi dawud a cikin haiya yana cewa Allah ta'ala yana cewa ina mai neman gafara ai mishi gafara kowa yana bacci lokacin domin yana kowa ne a fulufin dare na ƙarshe in ka kasa dare kashi uku to kashin ƙarshe a nan garin sokoto dare yana farawa karfe nawa bakwai yana karewa alfijir yana fitowa karfe nawa biyar to yanzu awoyoyin suka daga bakwai zuwa biyar eh awa sha biyu a raba su uku hudu hudu sai ka cire hudun farko ka cire ta biyu mana ka cire awa takwas daga awa ta tara abinda da isama to daga wannan lokaci Allah ta'ala yake sakuwa zuwa saman duniya sama makusanciya yana cewa ina mai neman gafara a bashi gafara ina mai neman dukkan wani alheri sai ga kaman bacci ya fi daɗi a wani lokacin eh kai tsaye fa za ka yi addu'a Allah ta'ala ya amsa dan kasan dai ba mala'ika ne yake cewa ala mustaghfirun yarka ghafiran ba ko mala'ika ne zai ce ina mai neman gafara mala'ika mai gafara ba wannan bane kuma wannan kullu laila ne a kowane dare ne mana idan daren da ya wuce ya wuce ka dare mai zuwa mutum ya dage ga jarabawa ga karatu ga matsalolin rayuwa ga mai ga mai ka tashi a wannan lokaci ka roki Allah Allah ya yi mana baki ɗayan mu aqida ta gaba ita ce aqida ta al-mizan wa qirru bil mizan malai yake cewa ina ikrari da al-mizan ma'auni shine almizan Allah ta'ala zai auna mu kowa aikinsa ran tashi alkiyama wa nadu almawazin alqist za mu aje aune na gaskiya masu cike da adalci za a auna mu kowa aikinsa waɗanda za a auna musu aiki ma'ana mummune da za a auna musu aiki za su kasance ɗayan abubuwa mutane nau'in guda nawa guda uku ko dai wanda kyakkyawan aikin shi ya rinjayi mummuna aikin shi eh Allah ta'ala yake cewa wa amma fa amma man khaffat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatin ah fa amma man saqalat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatin radiya duk wanda aikin sa inawi kyakkyawan aikin ya rinjayi mummunan aikin wannan dan aljanna ne Allah ka sanya mu daga cikin su kun ga nan me ake nema kyakkyawan ya rinjayi mummunan ko da akwai mummunan ma'ana kyakkyawa yana da kashi hamsin da ɗaya bisa ɗari mummuna yana da nawa kenan arba'in da tara ko da a haka ne wannan ruwa ta sha wannan ya kai labari domin Allah ta'ala ce a yi duk wanda kyakkyawan ya rinjaye mummunan ba wai an ce ba mummuna ba amma kada ka manta a cikin mummunan nan idan akwai shirka to fa lalata mummunan kyakkyawan take yi za a yi gari ne ba kyakkyawa kuma domin mun karanta faɗin Allah ta'ala wala qad uhiya ilaik wa ila allazina min qablika la in ashrakta la yahbatanna amaluka wala takunanna min al-khasirin bal Allah fa'bud wa kun min shakirin shirka tana bata aiki ne sai ya zama na rana tashi alkiyama kuma mutum ba shi da kyakkyawan aiki domin shirka ta lalata shi Allah ya sauke to haga anan wanda kyakkyawan aikin shi ya rinjayi mummuna dan aljanna ne sai kishiyarsa shine wa wanda mummuna irin jayi kyakkyawa eh wa amma man khaffat mawazinuhu kenan wannan fa ummu hawiya wa ma adraka ma hiya narun hamiya duk wanda kyakkyawa mummunan aikinsa ya rinjaye kyakkyawan aikinsa a abin da Allah ta'ala ya ce shine wannan wuta inufa kun gano wannan da kyau idan Allah ta'ala ya zartar mishi in kuma Allah ta'ala ya ga dama sai ce huce aljanna wannan ba saba alkawari ne, kun gano wannan da ke wannan adalci falala ne ba saba alkawari ne, kada ka manta a bambance tsakanin falala idan mutum ta ce in ya ɗauko maka ruwa kai goma za ka ba shi kaza sai ya ɗauko maka dole ka ba shi wannan haƙƙinsa ne eh haka ne ko ba ka ba ne amma yaro ka ce idan bai je ba za ka mai bulala sai kuma bai je ba ɗin sai ka ce to kada ya sake za ce ka saba alƙawari a'a falala ka mai ya fi mai kawai ka yi bulala da aka ce kai mai ka ya fi mishi ita ne wani layin mafalul a'la ba na kafa misali da Allah ba ne. to idan Allah ta'ala ya ga dama sai ya fi mishi mana ba ma sai ya shiga aljanna ba ma sai ya shiga wutar ba amma dai asalin lissafinsa hisabinsa shine shi waye dan wuta ne amma Allah ta'ala ya ga dama sai ya yafe mishi zuwa gidan rahama ɗaya kenan yanzu idan Allah ta'ala ya tabbatar mishi da shiga wutan in ya shiga zai wama ba zai wama ba wanda ita ce aqida ta ahlus sunna in ya shiga ba zai wama ba wa qul yukhrijullahu al'azimu bi fadlihi al النار أجسادا ala an-nahari fil firdausi في bi ma'ihi ka habbi حميل sayli idh ja'a yatfahu idan mutum ya shiga idan mutum ya shiga gidan abin nan da zunubi ya shiga gidan wuta to wannan ba zai dawwama ba har abada saboda me kada ka manta idan ya yi kyakkyawan aiki 49 bisa nawa 100 ya yi mummunan aiki 51 bisa nawa 100 kaga yanzu mummuna yarin jaime kyakkyawa an gano nan da kyau to yanzu idan ka ce zai shiga wuta har abada to ina kuma kyakkyawan shi sakamakon shi ba eh idan ya shiga wutar sai ka ce in ya shiga kuma har abada ne to ina ladan shi na kyakkyawan aiki wa ma kana abin nan wa ma kana rabbuka bi zallamin lil abid saboda haka zai shiga ne ya furzina na waɗannan laifuka da yi ya zo kuma ya dawwama a gidan rahama na aikinsa na alkhairi da yi an gane wannan da kyau ko na ƙida ci ta ahlus sunna duk wani wanda kake ji yana cewa mumuni in ya shiga wuta har abada to ka sani wannan baki da ci ta ahli sunna ba Allah ta'ala ya sauwake sai kashi na uku shine wanda kyakkyawan aikin shi da mummunan sun zama kunnan doki daidai wa daida eh 50-50 kenan waɗannan su ne 'yan tozon la'arafi za a ajiye su a kan la'arab nan suna ganin 'yan aljanna nan suna ganin 'yan wuta idan aka juyar da su wa na dau ashab aljanna sai su 'yan la'arafi su kirawo 'yan aljanna an salamun alaikum su ce kukan amincin Allah ya tabbata a gare ku lam yadkhuluha Allah ya ce ba su shiga aljanna ba wa hum yatma'un suna buri suna kwadin ina ma sun shiga su 'yan ina kenan 'yan la'araf wa idza surifat absaruhum tilqa'a ashabin nari idan aka juyar da fuskokinsu domin su je su ga yan wuta qalu rabbana la taj'alna ma'al qawmi zalimin su sai ya Allah kada ka sanya mu tare da mutanen da suke azzalumai kun gano wannan da kyau ko su mana wanda aikin sa ya zama hamsin hamsin zai yi zaman la'arafi in Allah ta'ala ya ga dama ya tura shi aljanna kai tsaye cikin ajin fari in Allah ta'ala ya ga dama kuma ya zauna a tozon la'arafi ya ga 'yan aljanna gwargwadon mai ladan shi yana cikin kallo sai a juye da fuska shi kuma ya gawa ya ga azaba da bala'i da tashin tashina da 'yan wuta suke fama da shi amma daga ƙarshen lamari ina ne ƙarshensa da ya zana Allah ta'ala aljanna ce masa to wannan shine almizan ma'auni idan aka tashi auna me za a auna eh ɗaya kenan da me kuma da takaddun da aka rubuta ayyukan za a auna su da wanda ya yi aikin shi ma za a auna shi la ilaha illallah subhanallahi alazim mutum zai yi kyau ya duba tafsirin ibnu kasir farko farkon suratul a'raf farko farkon suratul a'raf da yake magana akan waɗannan ayoyi din na abin da ya shafi almizan wal wazn yawma idhin alhaq a auna mutum a auna aikinsa a auna takaddun da aka rubuta kaga an auna mutum fa ba wai kiba shi ta duniya ba a'a tsantsa goren imaninsa ne fa zai sa ma'aunin ya nauyi ko ya rashin nauyi Allah ta'ala ya tsamar da mu daga azaba ya kai mu gidan rahamarsa wal haud mana yace yake cewa ina iqrari da al haud tafki ruwa na musamman da Allah ta'ala ya ajiye ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi wannan ruwan na musamman ne Allah ta'ala ya ajiye shi ne ga dukkan wanda ya mutu baya bidi'a kun gano wannan da kyau ko ba wai wanda wanda ya taba yin bidi'a kafirci ya tuba wannan ai a ce wai da dan bidi'a ne ma wannan mai da hannun agogo baya ne eh ma da hannun agogo baya ne mutum ya musulunci a ce wai da tubabbe ne mai da hannun agogo baya ne kullin lazina kafaru in yantahu yughfar lahum ma qad salafa wa in ya'udu faqad madat sunnatul awwalin saboda haka mutumin da ya mutu yana bid'a wannan kan ba zai sha wannan ruwan ba Allah ta'ala ya sauwake Allah ya tsare mu allazi arju wanda nake fata bi anni mu gyara fa bi anni ne ba ba anni ba kuskure masu kwamfuta ne masu awa ne sai ya sanya fataha akan bawun din ya sanya mata ɗigo a sama ko bi anni min hurriyan anhalu wanda nake kwadayin ni karan kaina in sha shi in sha wannan ruwan wannan aƙida ta tara kenan sai aƙida ta goma waka da siratu hakan nan fa siradi yumaddu za a shimfiɗa shi fauka jahannamin akan gadan bayan jahannama inna lillahi wa inna ilaihi raji'un za a ɗauko siradi a gindaya shi a ɗora shi akan akan jahannama fa musallamun najin wanda ya sallama shi kan wannan ya tsira musallamun wanda abin nafa musallamun wanda aka tseratar najin wannan kan ya tsira Allah ta'ala ya tsira da mu wa akharu wani kuwa muhumalu za a kifar da shi akan a akan siradi din sai jahannama magana kan sirati ta zo a qur'ani hmm? aina barakallahu fikum Allah ta'ala ce wa in minkum illa waridha kana ala rabbika hataman maqdiya wannan za a gindaye siradi zuwa aljanna sai mutum ya bi ta kanshi idan ya bi ta kanshi sai ya tsaya a kantara a kantara a nan ne za a cire duk wani kulli na wani da ke zuciyarka watakila ya yi harara sai ka yi kamar da shi da kai yake ka gani sai ka damu ɗin nan ko ya je zai huce sai hule shi ta bado a kanka sai ga kamar ya buge ka da sauransu duk wata damuwa da kake da shi na wani a nan kamfara nan za a cire shi shi ne Allah ta'ala ke cewa wa naza'ana ma fi sudurihim min ghillin kowanne irin damuwa ko ya take za a cire ba za ka shiga aljanna kana da damuwa ba mun gano wannan da kyau ko to ita wannan jahannama din bayan an sa ta an kawo siradi annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gari shi yake cewa siradi din nan yana da kaifi ga kayoyi an sa kamar kayar addu'a ina sa mun san kayar addu'a kamar kugiya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ga amana ta tsaya a gefe ma'ana ba ana cewa amana duk wanda ya ci amana amana ta ci shi ba amana tana nan gefen siradi duk wanda ya ci amana da ka mutum ya kokari ya mayar da amana da ya ci amanan mutane ko amana ta magana an bashi amana tsakanina da kai amana kada ka yadda wani iji kawai da ya tashi ya je faɗa ma abokin shi amma amana ce a'a mutum ya ci amana ko ka taba rike sakatare na kungiya ko finance na sakatare a gane ko na mss ko na sug ko na nanis ko na waye ko na local government wannan koma na menene to ga mutum sai ka je ka mai da shi account lafiya a wallahi alhamdulillah ba wai zaka ce musu a zamanin da kake bane ka dan yi ba bakere su yasa ka kaman donation ka kawo ko ba haka bane an yi shiru haka ne ai sai ga gansu kamar wani donation ne ka kawo alhali wanda ka mutum wanda ya handama ne ya dawo da shi in account ne ka je ka sa musu account din su shikenan in ma gaba da gaba ne a kai lokacin da muke jami'a lokacin da muke siyoyi e din nan lokacin da muke legal kai alhamdulillah yau ya kawo ziyara kenan ya sa hannu sai ce da kuɗi ya bayar daga alhamdulillah tsohon memba ya ba da wani abu su yi tsammanin ka kawo gudunmawa ne kai kuma daman a wannan abin ne ka dawo da shi salamun kawalamin rabbi rahim ba sai ka ce da su a zamanin ka ne kai ba baki ba wannan ko a lokacin gamin sai ka je ka mai da shi ka san a kawo na lokacin gamin ka san na state gamin ajiye kuɗi a banki wannan ba wani abu ne mai wahala ba me mai wahalar fito da su haka ne ko ba ka bane yawwa ma'aikin Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare ke cewa a wannan rana fa ana kan siradi ba mai magana sai annabawa su kaɗe suke magana annabawan cewa suke Allahumma sallim sallim wannan rana fa akan siradi wai amma sai ka dubi ka rasa wani irin fitsari aka yi mutane aka wai a ce wani zai kwashe su a <laughs> wallahi tallahi mala annaba fa ba sa magana a wannan ranar su kaɗai za su yi magana su ma magana da annabawa za su yi su ne sai Allahumma sallim sallim manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana gefe a siradin yana ummati ummati ummati ummati al'ummarsa da al'ummarsa yana gefen siradi din ma'ana kamar ba zai wuce ba kenan sai ya ga al'ummar gaba daya sun gama ketarewa domin ko da sun ƙetare ko da an wanke zuciyarsu a kamfara ba fa za su shiga aljanna ba sai ya zo ya buɗe sallallahu alaihi wasallama sai ya zo ya buɗe aljannar sannan sai a shiga sallallahu alaihi wasallama shi yasa yake cewa kaza siratu yumaddu fawqa jahannamin haka nan siradi za a shimfida shi akan doran jahannama fa musallamun najin wannan duk wanda aka tsayar da shi kan ya tsirata Allah ka tsiratar da mu wa akharu muhmalu wani kan an rubtar da shi ciki Allah ya kiyaye mu wan naru ita kan wuta yaslaha shaqiyyu bi hikmatin wanda Allah ya rubuta shi dan wuta ne zai konu a wuta bi hikmatin wannan da wata hikima ta Allah ta'ala shi kadai ya san hikimar da ya rubuto wannan dan wuta ne wani dan aljanna wanda zai kala fa minkum kafirun wa minkum mu'min hikima ce ta Allah ta'ala kadai ta san wannan wa kadha taqiyyu ila aljinani sayadkhulu hakan nan attaqi mai jin tsoron Allah ilal aljinan zuwa ga gidaje na aljanna sayadkhulu wannan da sanu zai shiga Allah ka sanya mu daga cikin su ma'ana kaga yanzu aqidar mummuni akwai wuta aqida ahlus sunna akwai wuta akwai aljanna eh ɗaya kenan na biyu maujuda tani suna nan a yanzu nan Allah ta'ala ya halice su domin ya ce fatakun narar lati u'iddat lil kafirin u'iddat fi'ili ne mabaniyun kai alama limin sami fa'ilu ka ce mabani al majhul eh ai qur'ani ne mu ce mabani alama limin sami fa'iluhu ai yafi tunda su ma yan nahawu wasu suna ce mabani al majhul wasu suna ce mabaniyun alama lam yusammi fa'iluhu to mu da yake ba yan takifan nahu bane mun dauki bangaren mabaniyun alama lam yusammi fa'iluhu dan ba za mu ce kutiba alaikum siyam wai kutiba filin mabaniyun alal majhul ba a kai mabaniyun alama lam yusammi fa'iluhu shikenan nam wali kulli hayyin aqilin fi qabrihi kowanne mutum rayayye kul kowa kenan hayyin wanda aqilin mai hankali fi kabarihi a kabarinsa amalun kowane ɗaya yana da wani aiki yuqarinuhu da zai kasance tare da shi mana kowannen mu na aikinsa da yayi shine yuqarinuhu zai zama tare da shi a ina a kabari wa yus'alu kuma za a tambaye shi a kabari abubuwa nau kenan biyu abu na farko aikin ka. zaman ka a kabari zai zauna tare da mutum a kabari sannan kuma za a yi wa mutum tambayoyin kabari ma'ana dai wani ya nuna mana akwai azabar kabari kenan domin ita karan kanta tambaya ya azaba ce tambaya azaba ce inda a ce yau din nan markazu sahaba yana da jarrabawa gobe da safe karfe bakwai na hadda daga alamtar kaifa zuwa nasi yau sai ka je ka zo na sai ka maimaita shi da kasu wajen goma haka ne ko baka bane sai ka ɗauko ƙurani dole ɗan duba mu daga alamtar kafa zuwa ina zuwa nasi wanda yake inda a bace ba jarabawa ba ce so nawa kana yin sallah ka karanto daga alamtar kafa zuwa nasi ba tare ka da mu ba to amma da yake jarrabawa tambaya ce ita karan kanta tambaya masifa ce haka ne ko ba ka bane so da yawa fa yanzu mutun zai karanta na yin wani ɗalibai an fara jarabawa mutum ya ɗauko handout ya duba ya duba ya duba ya duba yana shiga ɗakin jarabawa wannan karatun shi na ƙarshe yana ganinsa sai ya karatun ya watsu kuma an shayin waɗannan abubuwa eh yasa hafiz al-hakim cewa wa anna kullum muqa'adun mas'ulu majinu marrabu wa man rasulu wa anna kullum muqa'adun kuma kowanne mutum ɗaya za a tayar da shi muqa'ad za a tayar da shi mas'ulu za a tambaye shi tambayoyin kabari kenan tambayoyi ne guda uku tambaya ta farko madinu me addini man rabbu waye ubangiji wa man rasulu kuma waye annabi waɗannan tambayoyi waɗannan abubuwa guda uku su ne tambayoyi guda uku da za a yi wa mutum a kabari isa muhammad bin abdul wahab ya rubuta littafi mai suna al-usulul salasa domin yi bayanin waɗannan abubuwa guda uku kun gano wannan da kyau ko su ne tambayoyin da za a yi wa mutum kabari ɗoriya akan waɗannan uku to ana buƙatar mutum ya bada dalili eh idan aka ce za a tambaye shi a kabari wa ma ummuka ummi aisha wa ma abuka abuna adam to ai ka gana akwai tufka da warwara ummuna aisha kuma abuna adam eh haka ne kuma kuma ne kuma wai ke tambaya a ce wai kai tambaya ko a ce mutane sun rubuta littafi ka zo ka ce baka yadda ba yanzu idan ya zama na kowanne littafi za ka yadda da shi irin yadda ya kai da ƙur'ani ai ka sanya ma ƙur'ani kishiya eh haka ne kuma haka bane saboda haka duk wata magana wacce ba ta Allah ba ba ta manzan Allah ba tana on da tambaya sai an bincike ta domin in ka ce ka yadda da ita ɗari bisa ɗari to shi ƙur'ani kuma nawa bisa nawa ka eh shi kuma hadisan manzan Allah sallama nawa bisa nawa ka yadda da shi shi yasa mutanen ku a yi haƙuri yan arabiya wani ke cewa wai idan ya rubuta tambaya ya ba ɗalibai jaraba wannan hau ya ba su ɗalibi ya ci to abin da zai ba shi ne ba shi 99 aƙalla domin ya ba shi 100 ya ci to in yi masiba wahi kuma jaraba shi kuma nawa zai ba shi <laughs> kaga alfin da akwai tambayar kabari Allah ta'ala ya sauwaƙe za a ma kowa waɗannan abubuwa guda goma sha biyu mala ya ce ha za a tiƙadu shafi'i wa malikin wani ita ce aƙira ta imam shafi'i muhammad bin idris a shafi'i wa malikin ita ce aƙira ta imam malik ibn anas imam jarir hijira wa abi hanifata wani aƙira ita ce ta abu hanifa an nu'man bin bashir wa ahmadu thumma ahmadu yunqalu sannan wannan aƙida ita ake ruwaito daga wurin imam ahmad ibn hanbal shikenan daman ba ya tambaya ba ya sa ili an mazhabi wa aqidati rizqal huda mal hidayati yasalu isma kalamu muhakkakin fi qawlihi la yansani an wala yatabaddalu sai ce hubbu sahabati kullum li mazhabun wa mawaddatul qurba biha atawassulu kaga ya mai magana mazhaba shi kenan yanzu sai ya mai maganar aqida yace hadha atiqadu shafi'i wa malikin wa abi hanifata thumma ahmadu yunqalu fa in ittaba'ata fa in ittaba'ata sabilahum idan ka bi hanyar waɗannan mutanen da aka ambata su nawa su huɗu da ire-iren su fam wa faqun to kai Allah ya maka gamdakatar Allah ya datar da kai wa bita da'ata amma idan ka kawo bid'a ka kawo sabon abu fama alayka mu'awwalu babu wanda zai dawo gare ka ko akwai babu to a daidai nan waɗanda suka yi ruwayan lamiya wasu sun ruwaito ta baiti goma sha shida wasu sun ruwaito ta baiti goma sha bakwai shi cikon na goma sha bakwai. shi cikon na goma sha bakwai ɗin shi ne tsakiyar wannan shi sama ya ba mu can a nomba ta goma sha nomba ta biyu ya ce ya zuwa ɗaya daga cikin wasu abin na ɗin yake cewa fa mu qanin wa ta'aqul li malikin wa li shafi'i durrun wa rumli bani hambali. wannan shine baiti na nawa kenan na goma sha shida sai na sha shida ya zama na sha bakwai ya ce waɗanda suka aje motoci su abin nan domin za a a canza no an gano wannan da kyau ko waɗannan ko dai baiki goma sha sha shida ko goma sha bakwai shi ina ɗayan da ake karan shi shine wannan yana tsakanin na sha biyar ne da na sha shida yake cewa fa nu'manuhum qanin wa taqul li malikin wa li shafi'i durrun wa rumul ibn hanbali to me yake nufi da wannan yare da i yace fa nu'manuhum qanin me qanin wa taqul li malikin wa li shafi'i durrun wa rumul ibn hanbali ne sai shine yake cewa wa hadhal baytu yarmuzu li wafiyati al a'immat al arba'a wa wannan yana bamu shekarun da waɗannan mutane hudu suka rasu nu'manuhum qanin me ma'ana qanin qanin yana da harfa guda nawa qafun alfun nunun a lissafi na abaja da hawaza qafun yana matsayin goma ne ɗau ɗari nam ɗari alfin yana matsayin ɗaya mana ɗari a tara da ɗaya ke na nawa ɗari da ɗaya nunin tana matsayin hamsin ɗari da hamsin da ɗaya ma'ana fanomanu muqanin abu hanifa ya rasu a shekara ta 151 kasan da haka ake summarizing din karatu ta'akul li malikin ta'un yana matsayin tara ainun yana matsayin saba'in mana tara tara da saba'in nau kenan saba'in da tara ƙafin yana matsayin ɗari ɗari da saba'in da nawa da tara shekarar da abin nan kenan ya rasu imam malik ibn anas ɗari da saba'in da tara durrun dalun yana matsayin hudu ra'un tana matsayin ɗari biyu an haɗa no kenan ɗari biyu da hudu ɗari biyu da hudu shekarar da wake ya rasu imamu shafi'i wale shafi'i durrun wa rum libin hambali rum biyu a ra'un tana matsayin nawa ɗari biyu mimun tana matsayin arba'in an haɗa ɗari biyu da arba'in shekara da imam ahmad ibn hanbal ya rasu kenan shine lissafa su ana mun gano wannan da kyau ko su anan za mu kwana da yan uwa Allah ta'ala ya saka da alkhairi Allah ta'ala ya saka da alkhairi Allah ta'ala ya saka da alkhairi wannan taruwa da muka yi Allah ta'ala ya hada fuskoki mu a wannan lokaci gaskiya na yi farin ciki sosai da sosai malam bello sifa kasa Allah ta'ala ya saka mai da alkhairi Allah ta'ala ya saka mai da alkhairi kokarin haɗa wannan taruwa da yi kuma yayan mu jabir Allah ta'ala ya albarkace mu baki daya jabir mun same su ne suna shekarar karshe mu muna shekarar farko an gano wannan da kyau ko su suna 100 level mu muna su suna 400 level mu muna 100 level kamar su suka karbe mu kenan ko Allah ta'ala ya saka musu da alkhairi gaba ɗaya yan uwa gaskiya mun samu tarba a garin Sokoto Allah ta'ala ya saka alkhairi Allah ta'ala ya haɗa fuskokin mu baki ɗaya subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik